Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis goma sha tara ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin iyali na ɗaya daga cikin batutuwa da muka sha yin makala a kai lamarin da yake shafar iyaye maza da mata da kuma ƙananan yara. Sai dai bincike na nuni da cewa matsalar ta fi shafar mata da ƙananan yara da sau da dama yakan kai ga rasa rayuka. Akasin tunani da ake yi cewa lamarin ya fi shafar marasa ilimi ko marasa galihu. alkaluma na nuni da cewa lamarin yana shafar matan aure 'yan boko da dama lamarin na baya-bayan nan shine fitacciyar mawaƙiyan nan osinaci nwachuku wadda ake zargin mijinta da gasa mata ƙuba na tsawon sama da shekaru takwas daga ƙarshe ya zama ajalinta a yau Shirin ya samu bakuncin ministar harkokin mata a Najeriya Paulin Talin wadda ta lashe takobin bin diddigin wannan batu da ganin an yi wa margayiyar adalci da kuma Mustapha Suleiman shugaban wata kungiya matasa a Najeriya da ake kira Youth Assembly of Nigeria. Minista Talin ta fara da bayyana fafatukar da ma'aikatarta ke yi domin shawo kan wannan matsala a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. zuciya na da nauyi ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na waye da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa amma kamar karuwa take maganan cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa na cin zarafin matan nan a gurin aiki ne a gidaje ne wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan mace ne mai kwazo ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba ita na cin waci kuda ta mutu tsakanin yan kwanakin nan yes to ita wannan gospel singer ce na ciku ku mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyanta tana samun fita kwarai amma wannan mai gidan mutsiya ci ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da 'ya'yan na yi bincike na ji irin halin da yaran nan ke ciki da wasu har ya kai na mutuwa wato kin je har gidan na je har gidan duk na da hotunan zan nuna miki na yi awa hudu a gidan na ji labarin nan ran lahadi ban yi bacci ba na tura protocol na nace a je a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan nace yana nan a zaune nace bai isa ba maza na sa aka ce yan sanda aka je aka dauke ce Allah ya sa kanin ita marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka aka dauke shi to domin zaman sha gidan ya takure 'ya'yan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi 'ya'ya hudu duka cin zarafi cin mutunci zai dake ta ya jefar da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani uncompleted uh, wani ginin da ba ba ba gama shi ba anan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana ihu tana roƙon shi ya bude mata gai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba ƴaƴan na fa ya ya zai kulle sa daki ya dake su in ta zo ta ce za ta raba su ya hada ta da da su ya dake su ta je ta yi report ma paston ta wai paston ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya raba ta da iyayenta da yan uwanta yan uwan ba da masu su zo gidan ba ta da yanci ta yi waya ma wani ya karbi wayanta ne yake komi in ta je ta yi wakan aka biya ta shi zai karbi kudin in za a transfer ne ma into account sai dai a sa account din shi ba ta isa ba bata da account da nata account komi tana hannun shi ne to damuwa na shine dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan mutsiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba ba abin da yake yi ita ne mai shaida gida ya karbi kudin sai abin da ya zama bata to babban bakin cikin ma sai karin jiya mun ji cewa yaron ta dan farin ta ya shiga ya fito da album hoton shi da wata matan da ya aura bancin ita wannan mai ya'ya hudu ashe ya wani wani aure kuma tana na a wani guri ya karbi kudin ta ya kai ya je yana ce da wancan to yanzu ina kuka da babban murya a madadin matan najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba muna so gaskiya ta fita muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin ƙasa domin ya zama izina wa sauran mazajin masu irin wannan hali Allah ya tir da wannan mutum Mustapha barin zo gare ka kai ga ka kana ɗaya cikin daraktocin ƙungiya da ke ƙoƙarin haɓaka matasa mata da maza kuma kai magidanci ne kana da mata da 'ya'yanka me kake gani ike sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu sai musu duka har a kai ga rasa rai hajiya madina abin da zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wayannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi rashin ilimi in the sense that baka ma san kai mai matsayin da Allah ya baka ba ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba na farko dai mu koma tun daga halittar mu an gaya mana ita mace an halicce ta ne daga hakarkarin mu ma'ana inda hakarkari yake a lankwashe haka suke mata ba sa taba zama straight sai dai kai haƙuri da inda ka same su ka bi da su aka sai a zauna lafiya su suna da rauni Allah ya halice su da rauni mace ya ce a gurinka mace mata ce a wajenka mace kanwa ce a gurinka mace kawa ce mace uwa ce to in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in ka ga rauninta kalle ta matsayin yarka tarbiyya kake mata in ka ga kwarewarta kalle ta matsayin abokiyarka in ka ga gazawar ta kalli ta a matsayin uwarka za ta ci arziki ta bangarori daban-daban so in ko za ka duba wa'annan abubuwan to lallai ta kowace hanya za ka yi haƙuri da abin da ka gani daga gurin yar uwarka mace abokiyar ka sai dai kai ta mata nasiha da jan hankali islamically in abu ya ci tira ya ci tira ya ci tira shi yasa aka ce mu shigo da alwali na waliyan mu kenan sai ka je ka sanar da manyanka su yi magana da manyanta a kira ta yi mata magana a gida in wannan ya gagara abin ya kai da estan din da ba za ka iya haƙura ba za ka iya ɗaukan hannu ka taɓa ta don tabawa wani lokacin daga mari ne sai mutuwa ba sai ka ɗau makami ba har kake jin za ka iya taɓa ta to ƙara sanar da manyan ka cewa kuma kai zaman is over sai a zo a shiga tsakani sai a raba ku ina ganin wannan shine mafi ala abu na ɗaya kenan abu na biyu ana samun matsala ta raunin matan wajen filin ko ɗaukan daidaito ɗin nan da mata suke yawan magana a kai sai mace ta ɗauka cewa zaman nan fada ake ma zaman kamar abotan ne kamar kuma right din ɗaya ne wani lokacin sai ka faɗa mace ta faɗa iya ɗaya daga cikin da kinzira tsakanin zaman ma'aurata faɗa da faɗa din nan da kina da gaskiya yayin da mijinki ya tunzura yake magana to ki yi haƙuri yawan baki san da ya sauka a hankali a zo ki zauna da shi kuma ki gaya me zai saurare ki kamar yadda kika faɗa muna da iyali duk muna experience wannan abubuwan amma wasu abubuwan sai mu faɗan kuma ba mu da gaskiyar amma ba a biye mana ba kuma daga ba aka zo a gaya mana a hankali sai mu fahimci shi mu ne marasa gaskiya sai ma mu ba da hakuri wani yana daga ciki gaskiya haji abin da ke kawo irin wayannan matsalolin da kuma rashin hankali wasu ba su da hankali wani a ƙwaƙwalwarsa ne mafa yake da matsala ta tabin hankali ba a ganewa sai san da ya aikata wani abu abu na uku kuma wanda ke haifar da wannan abun kuma kika ga yana ƙara faruwa yana kara faruwa rashin hukunci ne gaskiyar magana amma idan da ana hukunci ko mai hankalin ne ya aikata saboda rashin ilimi ko mara hankali ne ya aikata saboda rashin hankali in dai za a kai shi gaban shari'a a aiwatar mai da hukuncin da ya dace da shi ya girbi daidai da abin da ya shuka to yakan zama izina ga 'yan baya To lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya inda za mu ga rawar da ma'auratan ke takawa a ruruta wannan matsala da kuma matakan da za a iya ɗauka na yi wa wannan lamari iyaka. Kuma masu saurare za ku iya ba da gudunmuwa ga cimma wannan burin za mu so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce wanne mataki iyali al'umma da kuma hukumomi za su iya ɗauka na shawo kan wannan matsalar. To sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan maudu'in a ƙarƙashin shirin domin iyali. Yanzu a madadin baƙin namu ministar harkokin mata a Najeriya Paulin Talin da kuma Mustapha Suleiman shugaban kungiyar matasa Youth Assembly of Nigeria da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a mazajinsu duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza